Daga Washington DC, Amurka ke magana. Shirye-shiryen na zuwa muku ne a kan mitoci 49.31 da ko kilohas 6,170 da kilohas 9,765 a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyo masu zaman kansu, radio amfani, sarauniya, kanal 3, faraha, dalol fm nomad fm da niyya haka zalika masu mu a kasar ghana za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin alfa radio da marhaba radio baya ga haka a koda yaushe muna nan a kan shafukanmu na intanet wato gtahausa.com masauraro "Asalamu alaikum barkar mu da yamma a wannan laraba goma ga watan disamban 2025 da fatan an wani lafiya. Sule Mumuni Barma da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Bayan labaran duniya za a ji cewa matsalolin tsaro na ci gaba da ɗaukar hankulan jama'a a Najeriya a yayin da masana ke ƙara gargaɗin hukumomin ƙasar akan matakan da suke ganin su ne mafi a'ala wajen kawo ƙarshen wannan al'amari. Ah, in aka yi sulhu, eh, sufu za a yi eh, sufu, amma a je bindigar ka, kawo bindigar ka mu aje. amma ba zan sufu da kai ba kai kana bindiga a baya ni kuma ban da komi gwamnatin ghana ta bayyana takaicinta bayan da isra'ila ta kama wasu 'yan kasar matafiya ma'aikatar harkokin wajen kasar dai ta bayyana matakin na isra'ila akan al'umman ghana a matsayin abin da gangan tana mai kwatanta halayen hukumomin isra'ila a matsayin abin tayar da hankali kuma kasar ba za ta lamunta ba a jamhuriyar niger kuwa ɗaruruwan matasan jihar agadas ne har ma da bakin haure 'yan kasashen waje ke ɗaukan horo na wasu ayyuka da sana'o'in dogaro da kai. Ko ƙasar za ka bari ta kai wata ƙasa an baka iya aiki ba zai zamanto kullum za ka zama lebura amma an ka iya aiki kana da takarda zai zamanto ana baka hakkun gila za a baka kuma ɗaukar da za a ma za a ɗauke ka a darajanci saboda za ka iya aiki cikin kamfanoni iri-iri. Ha kuma muna ɗauke da wani rahoton musamman kan wasan dambe a Najeriya. To amma a halin yanzu ga Ibrahim Alfa Ahmed wanda zai karanto labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Wasu jami'an gwamnatin jamhuriyar Benin guda biyu sun ce madugun yunkurin jin mulki a ƙasar ya nemi mafaka a ƙasar Togo makwabciyarsu suna masu buƙatar da a ta sake zuwa gida. saɓani tsakanin ƙananan ƙasashen guda biyu game da makomar kanar pascal tigray zai iya haddasa ƙarin rikicin diplomasiya a wani yanki na afirka ta yamma da ke ƙoƙarin samo hanyar bai ɗaya ta mai da martani ga juye-juyen mulki a cikin 'yan shekarun nan a ranar lahadi da asbahi sojoji suka mamaye gidan talabijin na ƙasa na wani ɗan lokaci a jamhuriyar benin suna masu ayyana hamɓarar da shugaba patrice talon amma daga baya sojojin ƙasar tare da tallafin mayakan sama da na ƙasa na Najeriya da kuma bayanan leƙen asiri daga Faransa suka murkushe su. Sojojin sun ayyana kanar Tigray a matsayin shugabansu kuma kafin yanzu ba san inda ya shiga ba. Ba ji ta bakin hukumomin ƙasar Togo kan wannan batun ba. Ɗaya daga cikin jami'an Benin da ya yi magana da kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce kanar tigray da wasu daga cikin waɗanda ake zargi da yunkurin juyin mulkin suna zaune a wata unguwa ta lome babban birnin ƙasar togo wadda ake kira lome 2 inda daɗaɗɗen shugaban ƙasar ta togo for simbe yake da zama 'yan tawayen ƙungiyar m23 masu samun goyon bayan rwanda sun shiga cikin garin ovira da ke gabashin congo ta kinshasa dab da bakin iyaka da burundi garin ovira da ke bakin tafkin tanganyika ya kasance hedkwatar gwamnatin lardin kivu ta kudu da hukumomi a birnin kinshasa suka nada tun bayan da babban birnin lardin wato bukavu ya fada hannun 'yan tawayen na m23 a cikin watan fabrairu kama garin na ovira zai ba 'yan tawayen damar faɗaɗa borensu zuwa cikin wasu larduna na ƙasar. wannan kutsawa da 'yan tawayen m23 suka yi a cikin wannan yanki mai ɗimbin arzikin ma'adanai tana zuwa ƙasa da mako guda a bayan da shugaba felix shisakedi na congo da takwaransa paul kagame na ƙasar rwanda suka haɗu da shugaba donald trump na amurka a nan birnin washington domin rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya tun daga lokacin congo da rwanda suna zargin juna da laifin keta yarjejeniyar ya zuwa tsakar rana a yau laraba agogon kasar babu tabbas a kan ko 'yan tawayen suna rike da illahirin garin na ovira a saboda mazauna garin sun ba da rahoton jin kara harbe-harbe wani kakakin gamayyar 'yan tawaye da suka hada da na kungiyar m23 lawrence kenyuka ya faɗa a shafinsa na x cewa sun samu 'yantar da birnin ovira to amma ministan harkokin wajen burundi edward bizimana ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na reuters cewa har yanzu garin na ubira bai faɗa hannun 'yan tawaye baki ɗayansa ba gwamnatin mulkin soja ta gina bisau ta zartas da wani ƙudurin dokar mai da mulki hannun farar hula cikin watanni goma sha biyu wadda ta haramta shugaban gwamnatin mulkin soja na riko da firaministansa na riko tsayawa takara a zaben da za a yi wannan yana zuwa mako biyu bayan da sojojin suka yi juyin mulki wanda ya dakatar da yin aiki da tsarin mulkin kasar dokar mai kudurori guda 29 ta buƙaci da a gudanar da zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da 'yan majalisu a ƙarshen mulkin wucin gadi na shekara ɗaya inda aka ba shugaban rikon ƙwarya ikon saka ranar gudanar da zaɓuɓɓukan hafsoshin soja na gini bisau sun hambarar da gwamnatin shugaba umaru sissoko embalo a ranar 26 ga watan nuwamba ana kwana guda kafin a bayyana sakamakon zaben shugaban kasar da aka gudanar kashe gari kuma suka nada manjo janar horta inta'a a matsayin shugaban gwamnatin mulkin soja na wucin gadi labaran duniya suna zuwa muku daga sashen hausa na amurka ke magana thailand da cambodia sun zargi juna yau laraba da laifin kai hare-haren igwa da na rokoki kan cibiyoyin fararen hula yayin da shugaba donald trump na amurka ya ce zai yi kokarin tsoma baki da nufin kawo ƙarshen faɗan da kuma ceto yarjejeniyar tsagaita wutar da ya kulla tsakanin sassan an gwabza kazamun faɗa a wurare fiye da goma sha biyu a bakin iyakarsu mai tsawon kilomita da goma bakwai a wannan faɗa da aka ce shine mafi muni tun bayan faɗan kwanaki biyar da suka yi a cikin watan yuli shugaba trump ya kira shugabannin ƙasashen biyu ta waya a wancan karan ya samu suka tsagaita wuta makwabtan guda biyu na yankin kudu maso gabashin asiya suna zargin junansu da laifin sake barkewar fada a shekaran jiya litinin a wajen wani gangamin siyasa jiya talata a jihar pennsylvania shugaba trump ya ce zai kokarin dakatar da wannan sabon fada da ya barke. a bayan da ya ta zayyana yaƙe-yaƙen da yake ikirarin cewa shi ne kawo ƙarshen su ciki har da faɗan indiya da pakistan da kuma na isra'ila da iran rundunar sojojin thailand ta bayyana a fili cewa aniyarta ita ce ta gurgunta ƙarfin sojan cambodia kuma prime minister nutin chan virakul ya faɗa a jiya talata cewa ba za su daina kai hare-hare ba da aka tambaye shi a kan furucin da shugaba trump ya yi firaministan ya ce wannan rikici lamari ne na kasashen guda biyu ba na kowa ba ya ce shugabannin wasu kasashen watakila suna da kyakkyawar aniya ta kawo ƙarshen rikici to amma ba wai kawai mutum a ɗauki waya a kira wani a ce a daina faɗa haka ne ba wani kakakin gwamnatin cambodia pen bona ya ce matsayinsu shine zaman lafiya kawai suke so kuma sun ɗauki mataki ne na kare kai wani babban mukarabin firaministan cambodia ya nuna cewa shirye suke a yi tattaunawar sulhu rundunar sojojin thailand ta ce an gwamza faɗa yau laraba a sassa har goma sha shida a tsawon bakin iyakar tasu mutane akalla biyu sun mutu wasu sha shida suka ji rauni cikin daren da ya shige lokacin da wasu gine-gine guda biyu da suke daura da juna suka rushe a birnin fes a kasar morocco mai gabatar da kararraki na fes ɗaya daga cikin tsoffin birane a wannan ƙasa ta morocco ya faɗa yau laraba cewa babu kowa cikin gini na farko to amma na biyun akwai jama'ar da suka taru wajen gudanar da bikin suna na haihuwa mai gabatar da kararrakin ya ce adadin waɗanda suka mutu na wucin gadi ne kawai kuma an fara gudanar da bincike. an ce akwai iyalai takwas da suke zaune cikin gidajen da suke gini na biyu inda ake gudanar da wannan taron suna wani wanda ya rasa matarsa da kuma 'ya'ya uku a hatsarin ya faɗa wani gidan talabijin na garin cewa masu aikin ceto sun gano gawa guda to amma ana ci gaba da neman saura wata tsohuwa ta shirya wata kafar labarai cewa ɗanta da ke zaune a saman benin ya ce mata su fita ginin zai faɗo kuma suna fitowa waje ruso ƙasa shaidu a wurin suka ce wannan gini ya jima da nuna alamun tsagewa to a gaida ibrahim alfa ahmed wanda ya karanto mana labarun duniya daga nan sashen hausa na amurka ke magana yanzu sai taskar rahotanni za mu fara da najeriya inda matsalolin tsaro ke zama tamkar ana magani kai yana ƙaba. a baya-bayan nan gwamnatin najeriya ta aiwatar da sauye-sauye a tsarin shugabancin sha'anin tsaro da nufin murkushe wannan al'amari ko da yake sau tari askarawan najeriya na samun nasarori a wurare da dama masana sha'anin tsaro na ci gaba da jan hankulan hukumomi a kan buƙatar bullo da wasu matakai a kuma yi watsi da wasu dubarun da aka gwada a baya tsohon gwamnan jihar kano kanal sani bello mai ritaya wanne ya nuna damuwa akan halin da ake ciki ya zo da wasu shawarwari kamar yadda za a ji a wannan rahoto da mustapha nasir batsari ya haɗa mana A yayin da rundunar sojojin Najeriya ke ikirarin samun nasarar fatattakar 'yan bindiga a yankin Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. A gefe guda kuma yankin tsakiyar ƙasar al'ummar yankin na ci gaba da kokawa a kan yadda 'yan fashin dajin ke ci gaba da addabar jama'a. Tsohon gwamnan Kano a mulkin soja, Kanal Sani Bello mai ritaya, ya ce lamarin fa ba ƙaramin tashin hankali ba ne bisa la'akari da yadda 'yan fashin dajin suka zagaye mahaifarsa ta kwanta gora. kuwa da nan ne hedikwatar ba da horo na musamman ga rundunar sojin Najeriya. Na ka yanzu muna cikin wani matsala na rashin zaman lafiya rashin tsaro ya addabi mutane kwarai tun ba mu ita ci bin a yanzu a yanzu a nan kwanta gura to babu zaman lafiya a hankali mutashe ke muna neman amna neman agaji muna addu'a yau yau mutane kwanta sun je masallaci addu'a saboda neman zaman lafiya saboda tsaro ina tsammanin wannan ne kawai na uku ko na hudu da suke eh, masallacin masallacin idi a yi addu'a saboda kai wato abin rashin zaman rashin tsawon ya addabe mu kwarai da gaske in ba wanda ke kwantawar ba san cewa akwai rashin tsaro ba saboda kamar wani lokaci muna ganin kamar ko ba ko gwamnati ta manta da mu ne saboda ka kwantagwar yanzu akwai lokaci kamar sati ɗaya biyu da wuce duk approach na kwantagwar akwai bandits tun daga nan barkin soja akwai ɗan daji na barkin soja bandits na nan cikin sun hana shiga bandits sun zo nan kawo just about less than 10 kilometers sun zo nan gabawa less than 7 kilometers sun zo nan musalle wata dadi eh, saboda like that you know so like abuna an kewaye mu ne To ko matakin yin sulhu yana iya kawo sauƙin lamarin? Kanar Sani Bello ya ce ya yarda da yin sulhun, amma fa idan 'yan bindigar za su bayar da makamansu. Ah, in aka yi sulhu, eh, sulhu za eh, eh, a yi sulhu, amma a yi bindigar ka, kawo bindigar ka mu aje. amma ba zan sufu da kai ba kai karanta bindiga a baya ni ko ban da komi ka ce a sufu yayi in ba za ka yi bindiga to sai mai yaƙi ka buga gama da kai amma ba zan sufu da wanda yake ya sami bindiga a kun a kai ba ya ce a yi sufu ce eh ai wannan wannan su da ke su banza ne Salon kura ke sulhun kuka <laughs> a ta su da kai kai baka da komi a yanzu dai yankin na arewacin jihar Niger na ci gaba da gudanar da addu'o'i na musamman domin neman sauki daga Allah akan wannan tashin hankali na 'yan bindigar. Allah wanda duk in ka kashe shi za mu samu zaman lahiya Allah ka kashe shi. Allah wanda duk ke son mulki in ka kashe shi za mu samu zaman lahiya Allah ka kashe Fata dai Allah ya kawo ɗauki akan wannan matsala da ta daɗe da zama ƙarfen ƙafa ga hukumomin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. Gwamnatin Ghana ta ƙuduri niyyar ɗaukan mataki kan abokiyar hulɗarta wato Isra'ila bayan da hukumomin Isra'ilar suka tsare wasu matafiya 'yan ƙasar Ghana da suka halarci wani taro yayin da aka ci saƙiyar wasu daga cikin mambobin wannan tawaga zuwa gida. masanan harkokin diflomasiyya sun gargaɗi ƙasashen biyu su dubi wannan batu domin warware abin cikin yanayin fahimta kamar yadda za a ji a wannan rahoto na hamza adam daga kumasi A cikin wata sanarwa mai kakkausar murya, ministan harkokin wajen Ghana Samuel Okujeto Ablakwa ya yi Allah waɗai da ayyukan hukumomin Isra'ilan inda ya bayyana cewa an tsare 'yan Ghana bakwai lokacin da sun ka isa Tel Aviv a ranar Lahad bakwai ga watan Disamba ba tare da dalili ba. Daga cikin waɗanda an ka tsare ko akwai 'yan majalisa su hudu da sun ka halarci taron tsaro ta yanar gizo na shekara-shekara a Isra'ilar. An rawaito cewa an tsare su fiye da awanni biyar kafin a sake su, sai dai kuma saura matafiya ukun an ka ti su zuwa Ghana. Ma'aikatar harkokin wajen kasar dai ta bayyana matakin na Isra'ila akan al'umman Ghana a matsayin abin da gangan tana mai kwatanta halayen hukumomin Isra'ila a matsayin abin tayar da hankali kuma kasar ba za ta lamunta ba. A cikin wata sanarwar gwamnati ta lura cewa tana kuma la'akari da matakan da sun ka dace idan Isra'ila ta gaza magance damuwar da take fuskanta. To sai akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin Isra'ila da Ghana amma ko wannan al'amari ka iya haifar da tsami na diplomasiya a tsakanin bangarori biyun in ji isa abdulsalam mai sharhi kan al'amurra na yau da kullum za a samu wani sami ko wani tangarda na diplomariya tsakanin su domin wani na gwada cewa kamar Israel abin da suka yi sun san da niyan za su yi suka yi ba wai ya zo musu a girshe ne ni na da fahimta kamar tun da kana ba su tashi sun tsaya su suna bayan Israel lokacin yakin su da eh, kasa na Palestine ba duk wannan kasashen da suka ce kamar sun su yi sun tsaya neutral ba za su je left ko right ba duka Israel na ganin kamar kusan ba su taimaka musu ba ba suna son Israel ne an so so so Israel su ma ba za su zauna da su cikin kwanciyar hankali ba to ne wannan ne harafin Israel to ne wannan na gwada cewa kamar wannan diplomasiyyar da ke tsakanin Ghana da Israel zai ba ta ke mun gane mun riga mun dauki mataki kamar ba za mu yadda a ce muna muna tare da Israel against Palestine ba ko haka ba za mu ce muna tare da Palestine against Israel ba mun ce mun siya saka to ko me ya kamata a yi domin maido da wannan halaka mai kyau tsakanin kasashe biyun to shi best ne a yau a zauna a fahimci juna a san kan da za a yi wannan abu ba ta faru hukumomin Isra'ila dai sun mai da martani inda suke cewa lamarin ya faru ne sakamakon zargin rashin haɗin kai da ofishin jakadancin Ghana da ke Tel Aviv ta yi kasar Ghana dai ko ta dage cewa manufar Ghana ita ce kasancewa mai hamsawa da bin dokokin ƙasa da ƙasa tana mai bayyana hujjar Isra'ila a matsayin abinda ba za a iya amincewa da ita ba. Hamza Adam GTA Hausa Amurka ke magana kuma si Ghana. To a jamhuriyar Nijar majalisar matasan jihar Agadez ta kaddamar da ayyukan ba da horo ga wasu ɗaruruwan matasa cikinsu har da wasu baƙin haure 'yan ƙasashen waje. rashin aikin yi na daga cikin manyan matsalolin da ake ɗauka a matsayin dalilan da ke jefa matasa cikin ayyukan asha ko kuma ficewa daga gida domin zuwa ƙasashen waje ba tare da wani cikakken shiri ba mafari kenan majalisar matasa ta shiga neman hanyoyin yi wa tufkar hanci wakilin amurka ke magana a jihar agades ashiru alhaji mutari ya aiko mana rahoto a kai horon ya hada da ilimin kwamfuta ɗinki gyaran wuta da na famfo sannan ya shafi dangin maza da mata dukkaninsu matasa 'yan kasar nijar da 'yan gudun hijira har ma da bakin haure ahmadu isa shugaban matasa na agadas ya bayyana wa amurka ke magana dalilinsu na bayar da wannan horo eh, an muna so mu ci ma gurinmu na zaman banza ya rage dole sai an horar da matasa kenan dan shine muka samo mafaranta ƙwararru wanda su ne suka kama mana suka ba da kansu don saboda kuma su yi farman kannunsu bayan an ba su horon nan ya zamanto sun zama matasa wanda za su iya taya su nemi aiki tun da yanzu ko ƙasar ku zaka bari ka tai wata ƙasa an baka iya aiki ba zai to kullum zaka zama lebura amma an ka iya aiki kana da takarda zai zamanto ana baka hakkun gila za a baka zai zamanto kuma ɗaukar da za a ma za a ɗauke ka a darajance saboda za ka iya aiki cikin kamfanoni iri-iri eh, abubuwa da matasa muke gani yanzu wani shaye-shaye wani karuwanci wani eh, yaƙe-yaƙe duka abubuwa ne wanda matasa ba su da abin da za su yi kenan dole ne su shiga cikin wannan ƙuduri me an ya zamanto akwai abin da za su yi za ku gani an ci gaba za ku gani kuma abun nan ya kawo ƙasa ta kai inda kamata kai tunda yau cana an ta zama cana saboda 'yan cana sun yi aiki tukuru don saboda su sunan cana da yake magana da sunan gwamnan jihar agadas salifu manzo ya yaba da matakin na matasa musamman ma tunaninsu na sanya baƙin haure da 'yan gudun hijira a cikin horon dandamawa da su da sunan gwamnati sai mu ce da duka matasa su samu alherin wannan kuma su taimaki jama'a gaba daya kowan gama eh, yan bakin haure mutane ne kamar wa'annan tunda Allah ya gama mu da su kenan duk abin da zai shahi jama'a ya kamata su ma ya shahe su tunda suna cikin jamal agares suna zaune a cikin agares wanga eh, zai kare musu waye kai su tabbata da in sun baro kasashen ma nan wajen suna iya amfani don ga a cikin wannan horo in ba su yi amfani ba ma'ana in suka koma can su za su yi amfani. tuni dai matasan da ke ci gaba da karɓar horon sun ce su kam alasan barka domin suna fahimta sosai. Gaskiya cikin wannan formation din na samu na karu da yawa cikin ta. Da ban iya komi a haraka furan ba. Me yanzu alhamdulillah na iya wa'ansu abubuwa da dama a ciki. A'a ni dai a matsayina na mace ban ga matsalar da zai kawo mini ba illa ma ci gaban da adda a cikin shi. Uwana matasa mata kakkare na aiki kowane iri ne. Fatan da nake zuwa gaba dai in samu iya na ƙasa da ni su ma siya kowa ya amfana ba dai ni kaɗai ba saboda al'umma. Ina kira ga dindin uwana da masu lahiya da wanda Allah ya raga dai kowa ya zame ya nema da kanshi ba sai ya jira ba an kama mishi. Irin wannan horo dai na ayyukan hannu babu shakka zai taimaka wa matasan wajen rage zaman kashe wando a daidai lokacin da yawancinsu ke kukan rashin aikin yi a ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar to kada a shafa ana tare ne da gta hausa amurka ke magana yanzu kuma sai rahoton musamman da ke bayani kan wasan dambe a najeriya kamar yadda muka yi alkawali a farkon shirin ana tibansa dan a mutuwa ba kwanci jihar kano kenan inda kuke jin wannan shewa a gidan damban jihar kano inda shagon babba ya sumar da shagon boka irin mummunan kisan da aka daɗe ba a gani ba a wannan fili wanda ya ari salo na alhassan garko hagon 'yan sanda ya mai mangare wanda ya kife ihun da kuka ji kenan wanda a iya cewa a ranar kam hankalin kudawa ya tashi a makon da ya gabata a ranar lahadi sai kuma shagon dalita daga bangaren gurma da shima suka fafata da shagon ismail wato shagon ismail shima daga bangaren kudu wanda aka yi gumurzu a jihar kano wannan ita ce ɓannar da aka fafata bari mu koma jihar nasarawa a ci gaba da fafata wannan yaƙi na hannu a irin abubuwan da suka wakana wanda manu sun fafata ne da autan autan dan muza Manukau ya fito daga bangaren gurmaɗa ne wanda gumurzu ne wanda shine wasan da ya ja hankali a wannan gida ganin cewa autan auta matashin dan wasa ne daga bangaren arewa wanda yake da jan hankali sosai yake da mabiya kuma da magoya baya wanda ana ganin cewa karshen shi ya kawo ya fara kawo manya Manukau daga bangaren kudu ɗa shi ma ana ganin cewa dan dan ne wanda yake tsohon hannu kuma yana da mabiya sosai sannan kuma ana ganin cewa zai iya fafatawa da kowa yayin da Usama ya bige dan daba na autan dan muza daga bangaren gurma da Usama ya fito shi ko dan daba na autan dan muza ya fito ne daga bangaren wato Jamus wanda shi ma ya cewa anan gurma da sun bada kashi sai kuma Jino da autan na Aisha wanda suka kare jini biri jini wato duk dai a jihar nasarawa a fafatawar da aka yi a makon da ya gabata a damban nan da ake fafatawa wasa mai kama da fada sai kuma za mu koma jihar kebbi wato a argungu kenan inda bahagon tabara daga bangaren gurmada ya sumar da bahagon audu argungu daga bangaren arewa a damban mota na kwata final da ake fafatawa a jihar ta wato kebbi wanda ake kan gudana zai iya cewa ana hutawa sai ma a cikin dai damban motan dai inda shi ma wato dogon do ah, wato dogon dogo ya sumar da dogon sisko daga bangaren kudu ya da dogon dogo ya fito daga bangaren da na san cewa kun san dogon dogo shine wanda ya fafata dan sarauta da alƙarin bello bai nasara ba amma iya cewa ya dawo yana huce akan kudawa da sauran kuma kungiyoyi ko bangarorin dambe da suke fafatawa wanda duk dai a cikin jihar ta wato birnin kebbi inda shagon jango daga bangaren gurma dan dai ya bugi dan bulakin wato challe duk dai wato a fafata da ake yi na damben jihar ta kebbi wadda kamar iya cewa wuri ne da hankali ke karkata akan shi wato wajen kallon wasan dambe wanda yake wakana a halin yanzu idan muka leƙa jihar katsina kuwa shagon abata mai ne daga bangaren kudu ya bige shamsu dan zaki wato iya cewa fitirmin farko da aka fafata a nan aka samu wannan nasara kadda a manta shamsu dan zaki tsohon dan dambe ne irin su wanda ya hori irin sa'autan autan dan bunza wanda kuma suka hori madan daga bangaren arewa wanda kuma ya je ya dawo wanda ake ganin tsohon hannu ne na san anan arewa ta warin su shi ma ya ɓaci kudawa su kuwa sun tashi da munna a wannan fafatawa da aka yi a jihar katsina kenan wato wanda shi ma wasanni suke ci gaba da kudana sai kuma shagon mada daga bangaren kudu wanda shi ma tsohon kwano ne tsohon dambe wanda ce tsohon dan dambe ne wanda bige autan dan wato dan kankiya daga bangaren arewa shi ma a tumur farko a ranar asabar din ta gabata wato a cikin makon da ya gabata wato a ci gaba da cewa shi ma shagon mata da shamsu dan zaki sun dawo ne wato domin ganin cewa fa matasan nan ne yanzu masu rawa kai bari mu dawo abin da muka yi a baya maimaita amma dai a iya cewa duk da haka wato ana yin nasara a kansu yayin da suke nasara a wani bangaren to anan kawai shagon shagon mada ya yi nasara sai kuma shagon mada din da ya kara buge a watan ɗan kankiya a karo na biyu wato a ran talata kenan duk a cikin wannan makon da muka shiga wanda ya mai wato yau da gobe kenan abin da yan muke cewa sai kuma shamakin bahagon yan sanda daga bangaren arewa ya bige bahagon biyu mai wato dada daga bangaren kudu dai a ran talata wato a cikin fafatawa da ake yi tsakanin wato damar kasuwa da ake kira masu saurare na san akwai fafatawa da ake ta yi wanda na san dan da ya jan hankali shine cewa damben nan na autan auta da shi da manu da aka buga a jihar nasarawa sai kuma shagon da wanda ba a sa ran cewa za a yi wannan wasa ba ko ce ba a sa ran wannan nasara ba amma ta wakana sannan kuma dambe wanda kisan da ya daga hankali a makon da ya gabata shine wannan wato kisa na shagon babba wanda ya yi wa kudawa shi kisan da daga nesa kana jin karar duka wanda shi muka bude wannan shiri masu sauraron mu za mu tsaya a nan wato mu kasance da ku a cikin shiri na gaba abubakar adam funtuwa gta hausa amurka ke magana daga abuja ya kai hawan kuka amma ya ɗebe ta yanzu kuma sai rahoton musamman kasar misira ko egypt ta sa kafar hauni ta shura ta yadda hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta yi mata inda ta ce a kai kasuwa wannan ko game da ayyana karawar da za ta yi da kasar iran a kofin duniya da zai wakana a kasashen amurka mexico da canada a shekara 2026 kasancewa wannan karrama waɗanda ke rayuwa tare ko kuma aure alhali suna jinsi guda ne ita ma kasar iran ta ce akwai rashin tunani ga wannan mataki na ayyana karawarsu da kasar misira ko kuma egypt a matsayin 'yan wasar karrama 'yan bunƙasa rayuwar mutane da suka hito daga jansi guda kuma alhali suna tare abinda ake jira a gani shine ko wani irin raddi ko ko mataki hukumar kwallon ƙafa ta duniya fifa za ta maida biyo bayan wannan matakin da ƙasashen biyu suka ɗauka a ci gaba da wasan kwallon hannu na duniya da ke wakana yanzu haka a ƙasashen holland da jamus tuni da aka kai a matakin kwata final inda ƙasar jamus ɗaya daga cikin masu masaukin baki ta brazil da ci 30 da 23 sai kuma kasar norway ko norvege da ta yi wa montenegro ci 32 da 23 a daidai lokacin hada wannan rahoto ana can ana karawa tsakanin holland da hungary yayin da a yanzu da gta hausa amurka ke magana ke gabatar da wannan shirin nata na karfe tara da rabi agogon nijar najeriya ake can ana raba yandanya tsakanin danmarka da faransa za a dai gudanar da wasannin kusa gasar na ƙarshe na kofin duniya na bana na mata na ƙwallon hannu na handball a ƙasashen Jamus da Holland a ranar Juma'an nan mai zuwa yayin da za a yi karawar ƙarshe da na matsayi na uku a ranar Lahadi goma sha hudu ga watan Disamba. Shi Alexis Lebrun dan ƙasar Faransa ya samu kai ga wasannin WTT na ƙwallon tennis na table da ke wakana yanzu haka a Montpellier ƙasar Faransa alhali ko a can farkon karawar shi ta 'yan aji na goma sha shidda hakan ya soma nisanta a gare shi inda ya warkaɗe tomokazu harimoto da ke matsayin na hudu a duniya a wannan wasar a lokacin da su kai wannan karawar a wasannin kwallon kwando na amurka kuwa kungiyar kwallon kwando ta san antonio ta ba da sanarwar baiwa tauraronta wan banyama karin hutu na kwanaki uku wannan ku duk da wasan da kungiyar za ta yi a wannan laraba mai muhimmanci na karawar kusar na karshe na kofin nba na amurka inda zai samu buga kungiyar a ranar asabar da zaran ta kai ga wasan kusa da na karshe haruna mamman bako na birnin kwanni gta hausa amurka ke magana daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Masu sauraro da wannan shirin na yau ke kammala baki ɗaya sai gobe da safe idan Allah ya kai mu karfe shida agogon Najeriya, Nijar da Kamaru wato karfe 5 agogon GMT da Ghana za a ji wasu abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma dukkan abokan aiki na GTA Hausa Amurka ke magana. Ni Sule Mumuni Barma da na gabatar cewa mu kwana lafiya.